Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Lahashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, goma ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake kara yi na dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Jakadan Falasɗina a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya talata cewa ta yi hukumar Falasɗina ta nemi zama cikakkiyar mambar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shekarar. Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki akan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya. To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan binciken badakala da ake a wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar. to duk da dai muna ana cikin yanayi na wahala da gwamnati za a ce mutum ɗaya ya je ya handami kuɗi irin wannan ko za mu ji shi a matsayin kamar rashin tausayi idan muka leƙa ƙasa Ghana kuwa da ke shirin yin babban zaɓenta a wannan shekara 2024 shugaban ƙasa na Ado Akufo ya ja hankalin al'ummarsa Democracies are grounded on viable elections. An kafa tsarin demokuraɗiyya ne a kan zaɓe mai inganci. Kuma a bana kamar yadda muka yi a wasu shekaru takwas da suka gabata za mu fito zaɓen ne domin zaɓen shugaban ƙasa wanda zai gaje ni. Sai a biyo mu cikin shirin domin jiddakar rahotannin namu. sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan saƙonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake ƙara yi na a dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuma a lokaci guda ga dukkan alama shugaba Joe Biden na ƙoƙarin sauraron kiraye-kirayen wasu Amurkawa na a tsagaita wuta a Gaza. John Kirby shugaban kwamitin tsaron ƙasa kan hanyoyin sadarwa ya lalata daɗaɗɗiyar matsayar gwamnatin Biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin Hamas ce kaɗai za ta amfana da shi. Isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ba sai ta murƙushe su. da yake mai da martani ranar litinin ga masu yi masa tambayoyi suna neman a tsagaita wuta a gaza Biden ya ce yana aiki da gwamnatin Isra'ila ta amfani da dukkan hanyoyin da suka dace don ganin Isra'ila ta sassauta kuma ta fita daga Gaza. Jakadan Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya talata cewa ta yiwu hukumar Falasɗinu ta nemi zama cikakkiyar mambar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shekarar jakada riyad mansur ya shaidawa manema labarai a ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da ƙasashe biyu a watan nuwamban shekarar 2012 zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'ar ɗaukaka matsayin falasɗina zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba mamba ba inda za a bai wa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya amma ba tare da sun kada kuri'a ba a shekarar 1974 ne dai aka amince da ƙungiyar 'yancin falasɗinu a matsayin mai sa ido mansur ya ce hukumar falasdinu tare da taimakon kasashen larabawa za ta fara neman goyon bayan zuwa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda ke da ikon ba da damar zama mamba saboda dole ne ya goyi bayan buƙatar hakan kafin ta je zauren majalisa don yanke hukunci na ƙarshe hakan na nufin dole ne akalla mambobin kwamitin tara a saka da kuri'ar amincewa da ƙuduran kuma babu ɗaya daga cikin mambobin kwamitin biyar na dindindin da za su yi watsi hadi da shi. Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuƙi a kan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya saboda kisan wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah da mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas. hamas ta ce jirgin mara matuki ya auna sansanin isra'ila da ke safed wani yanki mai tazarar kilomita goma daga kan iyakar isra'ila da lebanon rundunar sojan isra'ila ta ce ta harba makaman kariya domin kakkaɓo wasu jiragen da yawa da aka harba daga lebanon zuwa cikin yankin isra'ila kuma wani makami ya fada kan wani sansanin da ke arewacin isra'ila rundunar sojan ta ce ba a samu asarar rai ko jakata ba jami'an tsaro sun ba da rahoton cewa wani harin jirgin sama mara matuki da isra'ila ta kai ranar talata ya taba wata mota a kudancin lebanon inda ya kashe mutane uku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To na jima kaɗan marin da sake da labarai kafin nan 'yan Najeriya na ci gaba da tufa albarkacin bakin su game da zargi da kuma binciken da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ke yi kan wasu jami'an gwamnati da ake zargin su da karkatar da dukiyar ƙasa ta hanyar da bata kamata ba. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton. yayin da shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya bayyana dakatar da ministan harkokin jin kai na najeriya wato dr beta edo da kuma ba da umarni ma hukumar efcc da su binciken zargin da ake mata na karkata wasu kudade zuwa wata lalita daban da yan kasar suka ce wannan mataki ne mai kyau da shugaban kasan ya ɗauka da cewa shi ne karo na farko da ya ɗauki irin wannan mataki da kuma suka kira ga hukumar efcc da su bayyana jama'a irin bazakaran da suka gano a wajen binciken dr beta edo dai ita ce minista mai karamin shekaru a gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da kuma ta kasance mace na farko da ake kokarin gurfanarwa a gaban EFCC wato hukumar yaƙi da cin hanci da rasha na ƙasar. Kafin wannan tuhuma dai ana tuhumar zani Madugai da kuma tsohuwar ministan ma'aikatar cin kan wato Sadiya Umar Faruk sannan wannan ita ce na uku da ta kasance cikin jerin mata guda uku da aka yi wa minista da kuma ake tuhumar da irin wannan laifin na karkatar da wasu kuɗaɗe mallakar gwamnati. To ko me najeriya ke cewa ne kan irin wannan mataki da shugaba bola ahmed tinubu ya ɗauka a karo na farko ok suna na tijjani umar eh ni farko abin da ma ya zo raina na ce to duk da dai muna ana cikin yanayi na wahala da gwamnati za a ce ba wanda yake jin daɗi ana shan wahala a cikin wannan yanayi a ce mutum ɗaya ya je ya handami ana zargi dai tunda yanzu zargi yake ya je handami kuɗi irin wannan ko kuma a ce ana suspecting nata kan wani abu mai kama da haka za mu ji shi a matsayin kamar rashin tausayi an kuma yadda yanda shi gwamnatin ta ɗauki mataki gaskiya abin ayaba a ce minista mai ci za a yi suspending nata kan ana zargin ta ba hukuma dama ta yi bincike a kai gaskiya abin ayaba ne mun yaba sosai sunana halima suleiman eh gaskiya ya kyauta saboda ta ba mu kunya mu mata a ta na mace ba ita ne na farko ba ba ita ne na biyu ba ita ne na uku gaskiya sun ba mu kunya ya kamata mata mu mai da hankalin mu in an ba mu abu mu dinga yi tsakanin mu da Allah mu bar son zuciya mataki kuke so a ɗauka kanta? Eh a gurfanar da ita abin da ta cinta mayar. Sunana Dr. Muhammad Musa na aiki a Ramat Polytechnic Maiduguri. So a takaicen takaicewa abin da shi shugaban ya yi ni a nawa ra'ayin daidai ne. Dama abin da muke nema tun tuni a ƙasar nan amma sai kasance yawanci shugabannin mu. maybe akwai wasu wanda suke jin kunyin su ko wani abu amma yanda ya ɗauki action yanda ya fara tun da farko da ya rantsar da su ya ce duk wanda ya aka same shi da kuskure zai dakatar da shi to gashi ya fara akan wannan matar to alhamdulillah wallahi dama irin irin wa'annan abubuwan muke bukata so dan Allah ni kuma zan ba shawara duk wani wanda ya yi badagali da dukiyar mutane dan Allah ya ci gaba da irin wannan abun Allah ya za a samu maslaha wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu akan dakatar da ministan jin kai da shugaba Bola Ahmed gurin Najeriya yayi yi kuma ke ci gaba da tokwa albarkacin bakin su kan irin matakan da suke so a ɗauka Haruna Daula biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'an hukumar lafiya ta duniya ta WHO sun yi gargaɗin cewa akwai barazanar bala'in jan kai da lafiya da ake fuskanta a ziran Gaza yayin da wuraren da aka ware don samar da agajin jan kai da jinya ke raguwa. A daidai lokacin da muke ganin wannan bala'in na jan kai na faruwa a kan idanmu muna ganin tsarin kiwon lafiya na lalacewa a cewar Sean Casey kwadanetan kula da kungiyoyin likitocin gaggawa na hukumar WHO ya kara da cewa asibitoci suna rufewa marasa lafiya ba sa samun damar zuwa cibiyoyin kiwon lafiya ana tilastawa ma'aikatan kiwon lafiya guduwa don tsira da rayuwarsu ya kuma ce za a iya yi wa mutane jinya kuma za a iya ceton rayuka idan akwai damar samun kulawa casey wanda ke gaza tsawon makonni biyar da suka gabata ya bayyana cewa za a fuskanci katsewar ayyukan lafiya da kuma rasa damar ganin ma'aikatan kiwon lafiya na ban mamaki kaman da china ta yi wa wani mutum da ake zargi da yi wa birtaniya leƙen asiri ka iya zama mai da martani a cewar manazarta batun wanda ma'aikatar tsaron china ta sanar a ranar litinin na zuwa ne a daidai lokacin da a birtaniya ake kara nuna damuwa game da beijing da kuma barazanar tsaro da kasar ta 'yan gurguzu ke kawowa haka kuma lamarin na zuwa ne bayan kama wani mai binciken majalisar dokoki dan birtaniya a bara bisa zargin yi wa china leƙen asiri wani saƙo da aka wallafa ranar litinin a shafin sada zumuntar wechat na ma'aikatar ya bayyana cewa hukumar leƙen asirin birtaniya ta mi6 ta ɗauki wani mutum aiki wanda sunan babansa huang a shekarar 2015 wanda tun daga lokacin ya tura mata bayanan sirri 17 tare da ɗaukar ma'aikata aiki don hukumar ta hanyar amfani da na'urorin leƙen asiri da gwamnatin birtaniya ta samar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla shugaban ghana nana akufa ado yana kira ga daukacin 'yan kasar da masu ruwa da tsaki da su haɗa kai don ganin zaben 2024 mai zuwa ya kasance cikin gaskiya da lumana shugaban ya ce tushen tsarin demokuraɗiyya mai aiki a duniya ya gini ne bisa zaɓuka masu inganci wanda dole ne ya zama abin fifiko ga dukkan 'yan ƙasa yayin da wajen tunkara babban zaɓe a watan disamba hawawa abdulkarim na ɗauke da wannan rahoton Akufu Adon a wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar a bikin cika shekaru talatin da kafuwar jamhuriyar Ghana ta hudu ya yi kira da a ƙara haɗa kai tare da yin kira da a mutunta dokoki da ka'idojin gudanar da zaɓe a kasar. Democracies are grounded on viable elections. An kafa tsarin demokuraɗiyya ne a kan zaɓe mai inganci. Kuma a bana kamar yadda muka yi a wasu shekaru takwas da suka gabata za mu fito zaɓen ne domin zaɓen shugaban kasa wanda zai gaje ni. Babu wani dan demokuraɗiyya na gaskiya da zai yi watsi da muhimmancin zaɓe da kuma tsabtace kuri'u. Ya kamata dukkanin masu ruwa da saki wato hukumar zaɓe, jam'iyyun siyasa da shugabanninsu da masu zaɓe da 'yan ƙasa su yi kokarin tabbatar da ƙarfafa demokuraɗiyyar Ghana tare da taimaka mana wajen ci gaba da ɗaukaka mu a nahiyar inda muka zama abin koyi na demokuraɗiyya a Afirka. Bai kamata a yi shakku kan hancin zaɓe ba kuma waɗanda suka yi nasara a ƙarshe za su samu goyon baya bayan kowa ba tare da wata tangarɗa ba. Ta haka ne kawai za mu iya karfafa demokuraɗiyyarmu da zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'ummar al'ummarmu. Chief Superintendent Imam Hussaini Abdulrahim limamin 'yan sandan Ghana ya ce kowane zaɓe yana zuwa ne da nashi yanayin kan haka suna gudanar da shirye-shirye domin ganin bana an yi zaɓe lafiya kamar kowace shekara. Babu shakka kowane zaɓe da nasa yanayi namu ne mu tabbatar da cewa an yi zaɓe lafiya muna da namu a research ko ce darasi da muke yi mu kowane anguwa akwai angwani daban-daban da a cikin ayyukanmu muke ce mata flash points tana yiwa tanzoma ta shi wannan wurare to kariya da ake ba irin wayan wurare ne daban ne da wasu kuma wurare daban sa muna da namu shirye-shirye da muke yi to irin wayannan wurare sai shiga cewa wato 'yan sanda da soja da sauransu ke ga an sa su suna da yawa wannan ta biyu kuma abin kuma muke yi shine kari ke shawo kan manya masu anguwa mm-hmm. a kira su a zauna a zanta da su saboda su ma a duba wani irin gudunmawa ne za su kaddamar saboda a tabbatar cewa a an yi zaɓe lami lafiya. Pastor Felix Inze na cocin Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry a nan Accra, Ghana ya yi kira ga dukkanin masu ruwa da saki da su yi adalci cikin zaɓe har da shugaban ƙasa. Dangane da zaɓe da za a yi zaɓe da za yi bana. Eh, kira na ga shugabanni addinai na daban-daban da na kristoci da na musulmai. A zo a hada kai a waya ma kai sannan na kira ga gwamnati. Gwamnati ta yi adalci ga wanga zaɓe da za a yi sannan kowa na fata da kowa duk wanda ke takara zama shugaban kasan ga duk abun da kowa ka fata abun da zai sa gana eh, ta yi gaba a yi zaɓe na lahiya kuma da kula da zaɓe a yi adalci kada da a nuna ɓangaranci. bana dai kamar yadda bai ɓuya ba jam'iyya mai mulki da babban jam'iyyar hamayya dukkaninsu na bukatar mulki a bijajen ta haka mun tattauna da abubakar abbas mai haɗa kan jama'a wato zango kokos na okaikwe central kakashin karkashin tutar babban jam'iyyar adawa ndc a ghana inda ya ce gaskiya election da damu ya zama one of the hard election da ghanaians za su experience shine shi incumbent sun so su zauna kan sarauta kuma mu ma yan ndc mun yi tanadi kamar election gan da za mu yi ga mu ndc mu da ko dama an san mu muka zo da democracy mu kullum muna sai bisa kan a yi election lafiya kare lafiya lau ita ko hukumar zaɓe ta bayyana cewa za ta sake lokacin rufe kada kuri'a daga karfe biyar na yamma zuwa karfe uku na rana a babban zaben shekara dubu hudu mai zuwa. Shugaban hukumar zaben jimensa ta jaddada cewa wannan gyare-gyaren yana nufin sauƙaƙa tattara kuri'u da bayananta da kiɗaya cikin gaskiya a lokacin da ido ke ganin ido. Hawa Abdulkarim Yankwani ya muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida yan faniya wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 sai kuma kilo a talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm ba ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu dai a nan washington dc agogon na cewa karfe goma sha biyu da minti goma shida na tsakar dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya gwamnatin najeriya ta soma wani sabon yunkuri da ba sabon ba na yaki da cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an gwamnati lamarin da ya janyo mata yabo da jinjina. Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne cece ce suka karaɗe dukkan kafofi a Najeriya. Sakamakon wani umarni da aka ce ministar ayyukan jin kan jama'a da yaƙi da fatara Beta Edu ta baiwa babbar akantar kuɗi ta ƙasar. na saka wasu kudaden ma'aikatar har naira miliyan 585 a cikin asusun wata ma'aikaciyar ta wannan lamari dai ya haifar da bin diddigi da kuma ƙara tona asirin wasu ayyuka da ake zargin ministar da aikatawa a cikin ɗan takaitaccen lokacin da ta yi a kan mukamin. waɗanda kuma ake ganin cewa sun saba doka. akwai wani bincike na sirri da ya nuna cewar ita wannan minista ta ba da approval na kuɗi wajen miliyan 79 wanda ya kunshi kuɗaɗe ne da ma'aikatanta za su yi tafiya zuwa kogi to kowa ya san kogi gari ne da ba airport kuma kuɗin jirgin da aka sa ma zuwa kaɗai wajen biyu dawowa wajen biyu kaga mutum ɗaya hudu to kaga wannan abu ne da ba zai kama hankali ba kuma kowa ya san ita mutuniya ce da ta fito daga wajejen sashen akwa ibo sannan sai gashi kuma an samu cewa waɗannan mutanen da aka ba su aikin nan da ya kama wajen kuɗi naira biliyan uku da wasu 'yan abubuwa an gano cewar wasu mutane ne na farko akwai 'yan sashinta na biyu kuma dama mata ce bayan an haife ta a wajejen su akwa ta yi rayuwarta a wajejen su lagos ita ma mutanen da aka gano suna da alaka da waɗannan wajejen su lagos din to kaga za a ce kamar abokananta ne wanda ta tara don su ci moriyar wannan abu to duk irin waɗannan idan aka kawo gaban shugaban ƙasa mai sauraron jama'a dole zai duba ya ga cewa to wannan bincike bai dace a binciken mutum yana ɗore da kaya a kan shi ba don haka ya sauke kayan sai a bincika. Lamarin dai ya harzuka kungiyoyin farar hula har ma da daukacin 'yan najeriya waɗanda suka yi ta kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki kwakwaran mataki a kanta. domin nuna cewa da gaske gwamnatin sake yi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da ke ƙoƙarin kassara ƙasar. Duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba Bola Tinubu da gaske yake yi to ya kamata a sa rariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahirar su fiye da kwaɗayin duniya masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu ƙasar nan. To a matsayin karɓawa kan waɗannan kiraye-kirayen kuma shugaba Tinubu ya ba da sanarwar dakatar da ministar nan take tare kuma da baiwa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa umarnin gudanar da bincike a kanta lamarin da kuma ya faranta wa waɗanda suka yi kiraye-kirayen na farko. To gaskiya wannan abin da yawa ita Beta Edu Ministan jin kai ta Najeriya wato ya dakatar da ita domin abin cike ta kan zargin da ake mata. Yana nuni da cewa na farko ba zai yarda da cin hanci da rashawa ba gwamnatinsa. Na biyu yana nuna cewa bangaranci da wato yanki ba zai tasiri ba a gwamnatinsa saboda waɗannan ababe guda biyu ana zargin ta duk ta aikata. Na farko ta ba da kuɗi ba da ka'ida ba wannan ma alamomi ne da ake zargin da cin hanci. Na biyu kuɗa kudaden da aka raba domin a je a rijista na masu mabukata a Najeriya wato yankin ta ta bayar yankin Akwa Ibom da kuma yankin Lagos inda nan ne ta bi karfi don haka shugaba Bola Ahmed Tinubu dole a masa guda a masa jinjina akan cewa wannan mataki da bara ɗauka duk da cewa baya babatu kamar sauran gwamnati ta baya inda suke nuna su masu gaskiya ne masu yaƙi da cancanci ne amma gashi ana gani a kas da mako kare an ce ana biki a garin su a gidansu ya gani a kas wannan lamari dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake binciken tsoho tsohuwar ministar ma'aikatar sadiya umar faruk bisa nata zargin na wawure biliyoyin naira a yayin da take kan kujerar haka kuma lamarin ya zo daidai lokacin da 'yan najeriya ke jimamin rahoton wani kwamitin bincike wanda ya bankaɗo wata mummunar badakala da ake zargin tsohon gwamnan babban bankin najeriya godwin emefele da tafkawa da ma waɗansu da dama da har yanzu ba a koma jin ɗuriyarsu ba musamman waɗanda suka narke a cikin jam'iyya mai mulki wannan ya sa wasu ke ganin har yanzu fa akwai saurari na a kaba a shirin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya in dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike a tabbatar a hukunta mutum in ba hukunci fa shikenan haka za mu ta tafiya kara zube abubuwa da sun burbule komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaki cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikinsa a yanzu ya fito kiri-kiri waɗannan mata da suke rike da wannan madafun iko da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi wa'annan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin wannan zai taimaka wajen hana wasu da in sun hau ma za su yi abin da wa'annan suka yi. To shin me gwamnati ke cewa ne kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen? Da eh, sunana Muhammad Idris ni ne ministan yaɗa labarai da kuma wayar da kan jama'a na Najeriya. eh to gaskiya gaskiyan ne mutane suna da wato irin wannan kokonto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu to amma abin da zaka sani shine idan ka ce tun ka faru tun daga gwamnatin shi shugaba muhammadu buhari ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli akwai gwamnoni guda biyu da suka samu wato matsaloli har aka tsare su a kan kurkuku kuma ko yanzu haka akwai irin wa'annan wa'anda ake ta bincike ana ta abu wato shi sha'ani saboda dokokin namu sha'anin bincike na almuhadar da kuɗi abu ne mai wuyan gaske eh, za ka iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala saboda su ma su ɗauki lauyoyi gwamnati ma ta ɗauki lauya a ta fama a kotu ana ta sai da komowa komin kudurin gwamnati ta kama mutum a lalle sai doka an kai ga ƙarshen doka kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almahadana a kama shi ai kaga za a je a gurfan da shi gaban kotu ne to idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka bane kaga ai babu yadda za a yi saboda ai gwamnati dole ta bata kuma wato ta ta bi abin da kotu ta ce saboda dole ita ma ta bi doka abu ne mai wuyan sha'ani amma dai abin da zan gaya ma shine ana ta kokarin a ga cewa an kauda wannan abu to da kowa ya san cewa cin hanci da rashawa wani babban al'amari ne wanda ke hana ƙasar najeriya ci gaba kuma idan allah ya shi shugaba bola ahmed tinubu ya nuna cewa lallai yana buƙatar a ga cewa an kawo ƙarshen wani al'amari zai wuya a ce an gama shi rana guda amma abu ne wanda za a ci gaba da yi a hankali a hankali har a kawo ƙarshen al'amarin. to shin masu binciken ne ba su iya bincike ba ko ko su ne ba su sayar da za su samu ƙwararrun hujjoji ba har lamarin yake lalacewa a kotu ne ko ko ina matsalar take. to malam murtala ta san kamar da na maka bayani sai ta gwamnati hakkinta ne ta ce ta je a je a yi wannan bincike idan aka yi wannan bincike kuma dole a gurfanar da su gaba gaban kotu ba wai kawai da za a ce kawai a je a samu ka bane a ce kawai ka kama ba tun da ba mulkin soja ake ba a ce ka ci kuɗi kawai zo je ka gurguku dole a tsaya a je a kai mutum kotu abinda kuma kotu ta ce shi ne za a bi dole saboda ai wato demokradiyya ake bi ba za a yi kama karya ba dole a bi mutane a bi dokar kasa idan kotu ta ce wannan ya yi laifi shi na ya laifi idan kotu kuma ta ce ba ta yi ba mutum bai yi laifi ba ta ga biyar da ke son ta bisa da gudanar da mutum a ta ga abin zai zo da dan wuya kenan a can baya lokacin gwamnatin pdp a mafi akasarin mutanen wannan bangaren suna zargin gwamnatin pdp da cewa wato tana daurewa mutanenta gindi musamman waɗanda suka aikata ba daidai ba ko da an fara binciken su idan suna cikin wata jam'iyyar adawa da sun koma cikin jam'iyya mai mulki sun tsira kusan wannan zargin ya biyo yanzu ya fada kan ita jam'iyyar apc mai mulki wadda ake ganin cewa koda mutum ya aikata laifi muddin koda a waje yake idan dai ya fada a cikin jam'iyyar to shi shikenan kamar ya hau tudun mun tsira na baka misali kamar tsohon gwamnan jihar zamfara wanda kowa ya ji ya fara takun saka da efcc har sun fara wasar yan buya akwai tsohon gwamnan jihar kano wanda shi ma an fitar da wani faifan bidiyo wanda yake nuna zargin karbar wasu kudade har na kasashen waje amma ta saboda waɗannan shi wannan da da yana pdp yana koma apc yanzu gashi har an saka masa ma da minista kuma zaka ji shiru ba wani zance shi kuma wannan gashi yanzu har ya koma bayan ya bar gwamnan shi har ya koma ya zama shugaban jam'iyya akwai wani mataki da gwamnati za ta ɗauka don ganin cewa ta kauce ma irin wannan zargin da ita ta taɓa yi a can baya To ka san kamar da maka bayani shi zargi in dai ba kotu ba ce ta ce an tabbatar da zargi kaga dai sunan shi dai zargi kenan dai da kake ganin ana cewa wani ya almuhadara da kuɗi da dukiyar jama'a a ga dai ba ɗauka shi zawai kawai a je a ɗaure shi a kai shi wato kurkuku a ɗaure shi ko kuma a ce a masa wani hukunci ba dole dai to demokradiyya ake yi dole dai a kai a gurfan da shi gaban kotu to idan har ba a je kotu aka tabbatar da wani zargi ba kaga sunan shi zargi kenan bai bai yiwuwa kawai a ce wani jam'iyya ce kawai za a za a ba laifi na na wannan al'amari dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokuraɗiyya irin namu na Najeriya yake ko me mutum ya yi dole ne a kai shi a gurfanar da shi ya ɗauki lauya gwamnati ɗauki lauya a je a fafata a can wurin duk wanda kotu ta ce gashi shine mai gaskiya in aka tabbatar da misali mutum ya yi laifi to kaga ya tabbata mai laifi kenan. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Umar Faruk Musa. Dadi Balawe ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. To da la'agai da ɗan mutan Sanyinna da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake yi ƙara yi na a dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuma a lokaci guda daga dukkan alama shugaba Joe Biden na kokarin sauraron kiraye-kirayen wasu Amurkawa na a tsagaita wuta a Gaza. John Kirby, shugaban kwamitin tsaron ƙasa kan hanyoyin sadarwa, ya nanata daɗaɗɗiyar matsayar gwamnatin Biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin Hamas ce kaɗai za ta amfana da shi isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ba sai ta murƙushe su jakadan falasdinu a majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya talata cewa ta yi hukumar falasdinu ta nemi zama cikakkiyar mamban majalisar ɗinkin duniya a wannan shekarar jakada riyad mansur ya shaidawa manema labarai a ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da kasashe biyu a watan nuwamban shekarar 2012 zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'ar ɗaukaka matsayin falasɗina zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba mamba ba inda za a baiwa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya amma ba tare da san kada kuri'a ba. a shekarar 1974 ne dai aka amince da kungiyar 'yancin falasdino a matsayin mai sa ido Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuƙi a kan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya saboda kisan wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah da mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas. To ma da a gaishe ki masu raro bakin ɗaya abin da ya sabo ke nan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a zircafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda tana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Talastan. Nisar fila hashin gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa sai an jima da hantsi. Salamu alaikum.